Dogayen layukan ababen hawa a gidajen mayi na ƙara tsamari a arewacin Najeriya, abin da ya jawo farashin sa Nan wasu 'yan Najeriya ne da suka shafe tsawon lokaci a gidajen mayuka. Ga munan tun da asuba muna layin mai, motar ma ya ƙare saboda tsawon layin da ake ja muna tura ga mai yayi tsada. Mutane suna cikin damuwa, suna cikin wani yanayi. An janye subsidy ba mu san me dalilin ƙara wannan wahalar kuɗin mai ba. ya kamata shugabannin ƙasar nan su duba halin da talakawa suke ciki a taimaka mutane a rage musu wasu wahalhalun sakamakon wahalhalu sun yawa da mai mutum zai ji da abinci zai ji ko da wahalan man da zai fita dan nemi abin da zai ci yawa akalla na kai kusan eh, awa hudu ina jiran mai ban samu ba gashi ya yi tsada ana wasu gidajen man suna sida shi ma bakwai, wasu takwas, ko ba haka ba saboda tsada gwamnati ta kawo mana saukin wannan abun ta duba lamarin ta duba da Allah a duba Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Ipman reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Na fara ne da tambayarsa ko menene musabbabin yawaitar karancin man fetur a arewacin Najeriya haɗi da babban birnin tarayya Abuja. To ai abin da muke ta faɗa kenan dole mai ya karanci a arewacin Najeriya saboda mu muke zuwa mu ɗauko man nan in mun siya a depot ɗin da ake siyan mana da man nan. to abin da yake taimaka mana mu yi sai da kuɗi kudaden mu an zo an rike mana su a wannan eh, petroleum eh, downstream saboda aka ba yadda za mu yi muna bin biliyoyin kuɗi har yanzu ba a biya mu ba mutane da sun ajiye motocinsu ma ba sa iya zuwa su ɗauko kaya To baya ga karancin man fetur ɗin gashi wasu gidajen mayi na siyar da litar man fetur fiye da yadda farashin gwamnati yake. To ai shi sa yawanci muke faɗa kun san an riga an cire tallafin mai to ita kuma kasuwa ita take yin kanta so inda mutum ya je ya samo manan haka yake zuwa ya sai da shi saboda yanzu kasuwa ita ke yin kanta babu wani tallafi a kai yanzu na mai inda mutum ya samo kayansa haka yake zuwa ya dan dora riba sai ya sai da kayan nan to kamar nan da yaushe kuke ganin za a shawo kan wannan lamari yau a zuwa biya mutane su za a ga ci gaba mai ya wadata kuma man akwai shi fa ba wai babu ba fa akwai shi a nnpc tana kawo man nan akwai isasshen mai a Legas. A hirarsa da muryar Amurka, Ali Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa, ya ce halin da ake ciki na karancin man fetur a Najeriya ka iya shafar harkokin yau da kullum, wanda kuma ka iya shafar tattalin arzikin ƙasar. Karancin wannan man da tsadarsa yana sawa mutane ya zama ba sa iya zuwa wuraren sana'o'insu da ayyukansu saboda ah, sufuri ya yi tsada. wasu kuma musamman masu aiki na sufuri sukan daɗe a gidajen ah, mai bin layi wanda za su bata awanni masu yawa wajen neman man hakan zai rage abubuwan da suke samu a koda yaushe sannan wannan da ake siyan shi da tsada akwai masana'antu manya da ƙanana wanda kusan abin da suke kashewa na samar da kayayyaki shi ma ya karu wannan ya rage riba su in ya rage riba su kuma za a iya samun matsala na yi kokarin tuntubar kamfanin albarkatun mayi na ƙasa nnpcl sai dai ba su amsa kiran wayar da na yi musu ba har zuwa hada wannan rahoto rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya